المحاسبة بعد العمل bayan wa ya me kuke ko kun ne mu koma layi a bayan musharata sai murakaba martaba da uku ne muhasaba yana aka ba ku kan karatun nan sosai ba ku ɗauke shi da matsayi ba na ce muku ku ɗauko shi ku a duniya in lahira ta ki tun da ma wannan ya ɗauko ya yi muku na duniya ya muku na lahira ya man na duniya ya man na lahira dole rai algunguma ka tsaya ka yi musharaɗa da ita idan ka gama mata musharaɗa za ta cuce ka za ta tafi da dukiyarka dole sai ka yi ne muraƙaba to idan ka gama muraƙaba za ka ga kurakurai za ka ga laifuka sai a zo kan martabar muhakaba ina da mana ana zuwa ana zuwa kan muhakaba da sauran su kafin kai ana zuwa kan su kafin da kai rike zo mu zauna mu tafiya da mu sun inda za mu kullo wa rayukanmu ta da su masu umarni da sharri nan wannan rai in baka zauna da ita a haka ba za ta cuce ka kuma jarrabawa Allah ya haɗo ka da ita idan ka ci wannan jarrabawan Allah zai baka ne in ka bari ran nan ta cuce ka Allah zai maka azaba to yaya ne shine hafibu an fusa kun kabala an tu haka ba a yi sabin da kafin sai ka ba mutum aiki kafin ka duba shi sai ka duba shi kafin ka ce masa zo mai gidigida ko wannan matsalan ba mustahabi ne ba ba sunna ba ce ba wajibi ne a rayuwarka ta duniya ka ɗauki haka tsakaninka da mutane wajibi ne a rayuwarka ta lahira ka ɗauki wannan in kuma ba ka yi wannan ba to Allah ya kiyaye mutum zai zo duniya a banza bayi ne ma za su cuce shi sannan ya je kuma lahira a ofi tun da ƙashinta ta gama cutarsa ta yi mata ba daga nan idan ka ga ta cuce ka ta shafa mai ta biya ka abin aje ta dole ka riƙe ta jiya mun yi da ke misalin muka dawo na duniya ainihin za yi kiyamun laili ban farka ba sai karfe biyar saura farko ke ce kika wannan bakin kin cuce ne kuma sai kin biya a lokacin wa a lokacin sai kin biya ne na misali na mutane ya fi sauki ka ba mutum amana ya ce amana kafa a ido ka riga inda ya ce to daga inda yake ce ka ce to ba ya sai aka yi lissafi sai ka ce ta bayyana to mallam mu aka ba biyar ba maganan mutunci ya za a ɗauki dukiya a baka a tafiyar da ita a banza je ka yafe maka idan ka yafe maka to Allah bai yafe maka mai dukiyar ka je kwallon kwadallolin da ke hannun ka ba na kan na Allah ne wannan shi ne tayar da kai bawa ne na Allah duk abin da kake da shi na Allah ne to zai maka muha, yana nan yana kallon ka ya maka sharaɗi zai maka ina ba, zai maka ba. to kai wa kanka kafin a je ma in kai ka fa da ba ku yi da ranka ba kaza kaza ba komai Allah na nan shi yi da ku yana kallo to haka al'amuru kabira wal umuru sa'aba ko la da ne don haka nan tun daga darasin babin kansa kawai ya sama da darasin daga musharata sai muraqaba sai muhasaba yi magana bare ka biya bashi a shi zai sauki yanzu karfe nawa ke tashi na a kayan ko kawai ka faɗi in gana ba ka tantance ba ka sai wajen ka faɗi mana rayuwar ka tukuna yi nawa kake tashi da dare ka ba wa kanka lokaci 'a ba ka tashi kai karatu ba wai ka tashi da daddare ka tashi aiki ka rufe shago yau ko goma ma misali goma ka gaba da dazazan ka ka ga karfe shida zaka je sallah a magariba zaka je kira karatu a kanin magariba da isha zaka yi isha wajen isha dai ka gama da zirga zirgan komai ka je ka kwanta ko sai ka ce lokacin da ka je kwanta ya ce to jiya kin cuce ni baki baki na fila ba yanzu biya na jiya ko biya na jiya ko ɗan kaɗan biya in ka biya ɗin nan to daga nan za ka ce to sai ke to yanzu kin san lokacin ki ya zama karama karami kin san karfe uku za ki tashi kafin na jiya na ka yi shi shaf shaf da menene yadda za ka samu ka biya yan biya na jiya ko da babu ba cikakke ba ka za a biya ka bashi ko dai ɗan da haya ganga da rubabbe da menene da aka biya ka ya fi ka basu to yanzu abin da za a kinga bacin ke ya zama kawa kaga an za ka kwanta karfe goma misali kana da sha daya sha biyu sha uku karfe daya karfe biyu uku za ka tashi kace to yanzu yau ba tashi yanzu saboda jiya kin cuce ni yau karfe biyu ya ci biya na jiya tunda mai tashi uku kaga ya haɗa biyu da shi to shi kenan yanzu tun da kin cuce ni jiya biya biyu nan yanzu kaga sha ɗaya sha biyu an biya bashi da shi yanzu bakin ki ya koma karfe ɗaya karfe biyu karfe uku yanzu yanzu kina da awa uku an kuma kika fake gobe kika fake cin bashi ko fa zan gama da ran karfe uku na yi ka tashi ka tashi ce to ka biya bashi da wancan yanzu ka kawo wannan rabi da rabi ka wani mashau mashau ka shanye kaga ta biya ka ya bayyana to tunda za da lokacin da kamata a bacci inda wasu mutane da kake zuwa kana ganin ce ta yau ba zan ganku ba ta ɓaci tsakanina da Allah ta ɓaci tsakanina da raina yana je na biya shi ne za ka iya rayuwa matsayin bawan Allah to idan duniya ma ka fi so a gaba ka za ka tafi da ita ko da su duniya ba sai an ce musu ba masu duniya suna tafi da ita kan haka tun da za ka ga akwai mutumin da duk sati aka gama zirga-zirga bayan ishe sai an zauna kafin a kawo rahoto kawo kaza ya aka yi kaza na aka sayar waye mutu waye sha kai ma haka kai ma haka jiya ga yadda muka yi da kai yau ga yadda aka yi da kai jiya ga yadda ka gafa kuskuren ka biyu jiya ma fa abin da ya auku kenan da kai yau ka ga gashi abin da ya auku kai dole za a ɗauki mataki a kanta sai an zo kan mu a gaba laifi da ya gama tabbata kai ga yadda aka yi duk dare ya kamata a yi ƙwarya-ƙwaryan mai yake da suna mitin za a yi na sati za a yi na wata kuma za a yi na shekara a shekarar nan sai an samu wa'anda za a sallama shekarar nan za a samu masu gyarawa ba dama ka ba mutum aiki ka ta harkar ka shi isa na ta taimako mun riga mun ebo wa kanmu ba mu sani ba kuma wannan masifa ni na ja muku da na je na dinga ebo muku abun ba kan gari ni ma Allah ban sani ba ne ya na san abun haka ba wannan ɗiban mai yi ba na riga na ɗebo mana sai dai ku yi haƙuri sai dai ku yi haƙuri mu danna na riga na kwaso in ma menene na ja muku sai ku haƙuran mu danna mu nemi ku uta a wurin Allah amma wallahi da da biya ba daidai ne ba kuma na muku uzuri na gaya muku Allah ka zama shaida Ya ta na da ku ka zama shaida saboda haka nan dole ne za ka za ka yi wannan ba magana ka da abu yawa ka kyale shi ka riga ka ɗiba da yawa na ɗebo mana yanzu ko kun ta da min burge ce to ya yi saka ka kafa da ne abu mu ji mu fidda wannan da ke hannun mu dole mu bi wannan abin ɗan a zauna muna da zama da kai bayan an yi abin nan ko da shafshaf ƙarshen wata muna da zama ƙarshen shekara muna da abin da za a fitar dole a cikin mu dole a samu canje-canje wane wurin da take zaune tsakanin da Allah ba zai ba ba wurin ko wuri ka ba wane kaza ka ga da irin kokolonka da irin rayuwarka gaskiya ba za ka wuri kaza ba a dakatar da kai koma wuri kaza shine shugabanci idan ko ba ku shaka shugabanci ba to Allah baka dace da shugaba ba kwata kwata kuma da za ka yi wa kanka anti wallahi ka sauka kakka je lahira da wannan don in nan ba a yi muhasaman ba za a maka lahira ka nemi ka satu ne daga yanzu ka ce to gaskiya ga aikin ku ba zan yi ba idan aka nema ba wani sai kai ce to rike saboda ba wani za a ci gaba da nema kai ma ka ci gaba da nema in muka samu wanda zai fi ka rikewa sai aka ba wani abu da za ka fushi ba sai sai in ka aka yi taimaka maka yi kuma amana aka yi المقام الثالث المحاسبة بعد العمل يمكن الدجا بايان أيكي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لجد يا ما أبو إيماني كجد أولا الله كنت يا كنيني كتنغا فدغا لنا زافع kada a haɗu da Allah nan ba garkuwa kada a haɗu da Allah nan ba ka da abin da za ka faɗi ba ka da hujjoji da ka tana da ka nemi dalilai ka nemi abun kabawa kafin a haɗu da Allah nan waltanzur nafsu rai ta duba ma kwadda li gadi me ta gabatar saboda gobe gobe doguwa. me ta gabatar kafin a je karamar muhasaba kafin safi ya cika ko in yanzu kafin yamma ta yi kafin safi ya cika kafin shekara ta cika sannan wannan muhafaba da aka yi da duniya to gaba ɗaya kuma a dunkule kafin a je gaban Allah da foto. rahoton mu da Allah kankani ne hi isa imaninmu da Allah kankani ne hi isa tsoronmu da Allah kankani ne gaskiya ba mu da tsoron Allah ba mu da tsoron Allah kuma Allah nan ba mu san shi ba duk da an san irin girman Allah wallahi mana da wani gaskiya ga mun tsaya tsayin ka kawo wadai matsalarka daga duniya kafin lahira wa hadhihi ishara wannan ishara ce ila muhasaba ba'da da al-amali bayan aiki ya gabata kada kun yi da zuciya da rai ta yi muraƙaba abinda abin aka yi taro a zauna kawo kayan da ke hannun ka lissafi wani zalika kala umar radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sai shi kenan mu hisabi ma ba mu san shi za za ka je kai mutum za mu zo mu bincike ka ba ka san komai a kansa ba sai da tukuna ai ko an ce zai ka bincike ne to a farko me kuka washe rubucin shi ga abin da kuka ba shi zai dinga yi ga abin da zai dinga yi shi kenan bayan nan kuma da mai da mai aka fame shi yana da kaza yana da kaza yana da kaza ka ko ba ka zama bincike ka sannan ka ce zo zauna ina wani ina kaza ka ina kaza ɗinka ya aka yi kaza ya aka gudanar da kaza ya aka kulla kaza aiki na gaba sannan kuma yadda aka yi wannan duniya yake da hatsari a duniya to haka kuma zai wayi gari a gaban Allah وقال الحسن رحمه الله المؤمن قوام على نفسه مؤمن yake a kan rayuwansa a kan ransa kwata-kwata bai barin ta sai sakar shi yasa yaushe ne muke a eksiru ne ko ga shi dole mutum su wane da aka ce masu cutar rai jaro na alaya ba an ce ba ha'ula ya samu jawurun ala nafsi sun cutar da ransu sai na farko masu gini ne eh, su wane ne ba masu tajarudi eh? na farko ne mashakka da yi ɗan mashakka ne a ga su ne waɗanda sun matsa waranta ko ina har sun cutar da ita yanzu ko yaushe za ka iya ka takwarar ka cuce ta ai ko kana da aiki amma sun ci nasara sun tuzo ta iga ta ko ta a gaba ta ko ana hatta kai sun cutar da ita wannan ta haɗa wannan da wancan yan mashakka eh wannan da ka rabu da shi kai bi abin da yake hasanul basari ne amma dai bai da ma'ana akan sakon inda za a je ina fata ka gane idan ka zana kana tunanin wane ne ya faɗi ai ka san in ana bincike wannan wane ne in aka je karatun ɗazu karatun ne isnadodi ko to shi ake nema a lokacin za ka wara waye wane me matsayinsa me asalinsa wane wane ne ɗinsa yanzu nan ba shi ne ba nan yanzu an zo kan aiki ne eh. eh bi shi na ai misalin abin da ke cewa ba muna maganan tarihi ne ba ka zo a gaban jama'a sauka ka je gaban jama'a ka ce masa kala wanda suka ce maka wane ne ko kaga a nan ke so amma ba tarihin sa muke ba da abin da muke ciki amma idan mu ce mu gaba ɗaya ba mu yi da karatun ka ba sannan ba mu yi da ilimin ka ba don haka wani da kawo waye kai na san ku nan ba shi ne ba littafin ma muna tuhumta ka ba mu yi da mai wannan rubutun ba wayewa ne to so da kana in zaka nemi wani sai ka yanzu akan wannan sai mu dakatar da karatun haƙoƙi ana sa baka labarin ta ga dai still kowane wuri ya kamata da wurinsa in kuma kai ciwon ka ne wannan shi kana sai ka bari sai an gama kace to a samu lokaci ni wannan na son kai shi ka ga ko yanzu ka ga an kautar da karatu duk abin da ke cikin zuciyar mutane ya watsa yanzu misalin da za a ce baka hasan ne wanda ya mutu ya faɗi magana ga zan kuma ya warga jira to haka ku lura da kowace tambaya ana yin ta a wurinta alaƙan tambayan da babin da ake kai saboda ko ba wazi yake ba da wazi yake ce kaka mana wani wani sai mun san wani ne shi yanzu ko karatu muke ai ta bakin wani yace menene eh, wani yaro ne mai albarka ya zo karanta. ya je ya dawo daga karatunsa ya zai fara karatun muwaɗa wanda ke shi ba zai fara karatu a wurinsa ba ya karanta muwaɗa ga haɗe bai ce nan maliki ya yi kuskure ba bai ce wanda ya bayan ba karatu ne ba sai ke ta sauka lafiya kai dama ka ɗauka cewa zan yi karatun ce maliki ya yi kuskure kaza maliki ya yi kaza maliki ya yi kaza ni ban yi sanya maliki ya rabu ba. Kaga wani yaro ya kuna sosai. kuma yana da ilimin sana ka ce kai yanzu kana sauraron ranar cewa wani ba daidai yake ba wani daidai yake ba shi ne kawai ba idan aka ɗauko littafin wani daidai yake wani ba daidai yake ga tarihin wani ga tarihin wani to wannan daban amma aka zo kan babin aiki shin yanzu a zauna ana sandu a dinga ce wannan floating waye idan kana bi shokar kawo ana aunawa ana menene wani zai ce wannan fuluti ba naku ne ba kafin dole a je kayan eh sai an gama can to ka kwaye ba shi muke fi ba ana bincike ne kabal al'amali amma kun zo kuna an wuri da sauransu wani gangaro ce ai ma tukuna fulotin nan ya aka yi kaza alaji takardun ka sana da ke kai an ce ma takardun na ban da ke zan fara aiki an aka san ba ta takardu yanzu sai kai hukuma ne kuna to haka kuma sannan da ma baka manta ba za ka iya tuna cewa talhisi ne aka ce kuma talhisin talhisi yanzu kuna kana ma da iya mu duk to sai ya fa talhisin kudu da alhamdulillah ba amfani wahila ce to yi lafiya ya kuwa ma alhamdulillah shi shi ne ina son ku dinga lura da irin wa'annan abubuwa akwai yara idan kuka fake aka ɗauki irin wannan za ka iske mutane yanzu misalin da a ce wa'azi mu ce kowa na kuka sai ka zo ka ce wai waye hakan ɗin nan tukuna gaba ɗaya kowa idan zai bushe gaba ɗaya kai kwande mai ɗin karatun daga sama har ƙafa ka rufa shi to akwai waɗanda ana shirye su sai haka akwai wanda shaɗan ke kala musu ko tambaya za ka yi sai ka je cikin zuci in ganin wannan tambaya ne amfanin Ka kai wurin ka tana da amfani kuma dole za ka yi faɗa duk za ka yi sai ka tabbatar da tun da kowa ya rage fadi amma kuma ka'idan ka rusa inda za a je abinda ake so a nuna mutane ka rusa shi to mutum ke fulotar sa kace takaddun kaza kaza kaza da sauransu to dole injiniya zai tsaya dukkanoni za su koma da kayan su a yanzu sai an je kargis an tabbatar da menene kaza ka ka rusa musu karatu hasibu anfusakum wa umma kenan shi ku haka yana ce almuminu kawamun ala nafsihi tsaye yake a kan ransa yuhasibu nafsahu yana waransa muhasaba har na kawo muku dai wancan maganar ɗin da malam ya ture na exis kuma su masu bin exis sun gano rin martaba ce ta baya inda aka ce wayannan mutane sun yi kaza ta kai sun takura wa ransu har sun iya kai ta bango sun take ta haffa kai suna cutar da ita suna rama cutar ta وقال إن المؤمن يفجأه ya ajibu shi mumini abu na faɗo masa kuma abun na kaga ya ba shi sha'awa ya faɗa mutum faɗa fa ya wallahi inni la ashtahika wa innaka la min hajati abin da ya faru ya ce wallahi ina sha'awar ka dama kuma ina da bukata zuwa gare ka to in ba da muraka ba a rai yanzu abin da ya samu annabi yusuf yana matashi yana ganin da ba nasu ba bai da cikakke shekaru abu ya faɗo masa ya duba muhasaba tsakaninsa da Allah ya kalli sharaɗi da yawaransa ya kalli muraƙabar da Allah ake masa don muraƙaba ce ta fi da shi ya kalli abu da yake ba zai ba kwanda a yi wacce za a yi da dai sai ana gama can su da Allah lahira yi wacce za a duniya yanzu sau don za ka iske masu karantar wannan rikin wannan muraƙabar da wannan muhasaban haka za ka samu wani ya yi abin kunya ya da adadda ne wani ya yi abin kunya sai dai adadda ne da malami da ake malami ya kai malami to amma sai ka je uban 'ya'ya ce da Allah ku yi wa malam magana kullum yana zuwa wurin yarinya ta ni kuma zan bashi ta ka samu malamin addini yarinya an za ta wuce makaranta an raba ta ta gama islamiyya ta gama menene ya tsaya akan hanya yana jira zai ɗauke ta kai ta kasu ta ɓace mana aminu ba ce ba ce in kana jin irin wani abubuwa mana babu rakaba babu muhasaba awus ta zo ne kawai malami ne ina da digiri malami ne ina wa'azi malami ne ina kaza shi wa'azi yake mata sai gan shi akan titi ina jiran ta duk sai je shi don Allah ina jin kunya malam wani wallahi malam wani kullum sai ya zo gidana kullum sai ya zo gidana ana karatu tsakanin magariba da isa isha kullum dan ya kira suna wani ya kaza da ba dan ta fa'ida ba su wannan dattawan da suka zana na gaje dan Allah a yi ma malam wani magana wallahi kullum da magari ba sai ka gan shi a gida na ya zo wani ya ta ni kuma na riga na yi mata miji ustazu wannan halin muke cikin fa'a ba tare da ya je ya zauna da baban ba wani zan ya ka in yi ce shi kenan ba komai shi nan sai ka dinga zuwa in hawa na riga na mata miji ka gaba da maka je sai ga zai na raɗe raɗe in an gan shi a ji kunya kau da kai shi nan su gaisa ya zo tambayar ta afanya ya zo ne ne Karatu nan da aka yi kin gane da ke ko ki gane ba babu musharaka babu mu'amura kabar balle ko mu haka ba in ana samun haka a boko ai bai kamata samun islamiyya a inda su boko za su fito fili je to in ma bata inda shi ba za su ci jarraba ba in ma can su kan ce to ga malamin mu wani ya ce kaza baban sai ce ki haƙuri kwana nawa ne in eh, yana jin waɗanda suke irin waɗannan magagar yan matan suna so su kare kansu suna so su ne ne ko ba musulmi ba ko kiyya ce suna so a da ce to ni wallahi na sai dai babana ya ce sai na yana makaranta ni kuma ga wani malami ya ce sai yayi kaza da ni har kawata take to ba ko me zan tsaya niki ni bari in je mu tun da fara kiyawa sai je ya same shi ya ce a ni ba ce nake so ba isa dai ta ka kansa wa'annan maganganun kuna sun bukatan a dinga karawa su to misalin da ake ko wanda zai mana iya mana irin wannan hukuncin in ka kawo ta in yi haka in yi haka sai baka rami kuma duk a jihar da ke ba a yi ba a yi ba ba a yi ba kai ko kana da tabbat babban kai zai same ka dan Allah malan kaiwa wani magana in kun yi rufa rufa kun bashi a makaranta ma na ya riga ban ban جنك أبو قبعه إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول والله إني لا أشتهيك وأشتهيك وإنك لمن حاجتي ولكن والله ما من حيلة إليك سيدي نينا القول الله بعد باني دهن يزوى غريب هاي حاطة haihata hila baini wa bainaka rabu wannan waye wanda ya bi mu sharata wanda ya kalli muraqaba wanda yake jin tsoron muhasaba babbar zai sanya katanga tsakanin su dawo wai farbe tsomin hulshai abu kan tsallako masa fayar ji'o ainihin ila nafsahi ya bi samu ranfa fa ya kolo ma a rafi ila haza ma li wani haza ran ta juyo ta dan kwaso shi zuwa ga abin da shi ko shi ko yi mike yake ina wana da wannan me kike nufi ma li wani haza to kai jama'a da muka saka da rayukanmu muka yi cikin abubuwa kara zuri ya zo mun koma shi bai mana amfani ba za mu gano a lahira akwai aiki wayannan abubuwan duk da ake yin su akwai duk da ake can mala suna nan a jirgi ya buje mutum da abin mu ai kwanta an yi su daga duniya kafin a je lahira kuma ranka in baka yi mata haka ba ko sai ta maka wallahi لا أقود إلى هذا أبدا إن شاء الله إن المؤمنين مؤمنين قوم أوثقهم القرآن mutane ne wanda ƙura'ani ya musu da bai ya yi musu tarnaki ba su fakin jikin su ci gaban tafiya da ka tashi ka kallon ga aya da ka miƙe ga hadisi kana kallon ƙarya ga doka kana kallon mai ga makoma kana kallon kaza ga kaza to dole tafiya ka ga dinyan ta sannu sannu ba ka fake ka ci gaban tafiya gab gab gab gab gab har ƙarshen ta halaka za ka shi ne fita annai salama wahala bai na rum wa bai na bain halakatihim ya shiga tsakaninsu da halakarsu ta wajen dukiya ta wajen mata ta wajen girma Qur'an ya riga yawa mutane ta musulmai ta nake sai isa ana da tun akwai wasu masu tsira to wa wa'annan innal mu'mina asirun fi duniya mu'mini bawa ne a duniya mutane ba su gano wancan hadisi ainihin mai mai sha a duniya su jin ulmumi yanzu wanda ita ta yana cikin kurkuku in ka duba ta ga bangaren dukiya ga doka ga doka ga doka an tannake ko kana zuwa ta bangaren mata ga doka ga doka ga doka ta tallake ko ina kana zuwa wurin aiki ga doka ga doka ga doka da ta danne ko ina ya haka shi karan kansa jahilin da ke shiga da ka ya yi abin da ga dama yana shiga matsaloli yana karewa da matsaloli kuma matsaloli na nan a lahira da mai hawan yasa a fi shi kakira kabatihi aiki yake tukuru wajen ƴan wuyansa la ya amanu shay'an hatta ya Allah azza wa jalla babu kwanciyar hankali ga mumini sai ran da ya sadu da Allah shi ne ake cewa yana mutuwa bi arakin jabi mumini na mutuwa da bude da wuya aiki ya lamu annahu ma'khudun alaihi fi sa'ihi ya san za a kama shi a ayyukansa wa fi basarihi zirga zirgan mutum kaf motsi har motsi wannan motsin mutum motsin me Allah zai kama shi da shi wa fi basarihi Allah zai kama shi da idonsa da ya bashi wa fi lisanihi za a kama shi da harshen wa fi jawarihi ya ka gaba kuwansa iyaye suka ce wa yajibu alaihi hibdu jabi'i jawarihi matata hada wajibun sama mun karanta mun haddace mun haddatar sama da mutum makaman ya za a tsare gaba wannan ba an karantar da mu mu ma mun karantar yajibu alaihi hibdu jami'i jawarihi to in ba ta hanyar musharaqatul nafsi da muraƙaba abokan muhafaba ta yana za ka zama katsira daga wa'annan gaba bakwai hmm? haƙi na kwance ma'akuzun alaihi za a kama shi a kai fi zalika kullihi na ce zan yi tsada ya isa na su